Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna ribar so. Kashi na hamsin da takwas. Wace kashi karfe hudu cewa an ta gidan da kwaran zogale ta towa da nur. Sai da ta zaunar da ita ta ci kamar yarinya har imana yi masa dariya. Kalanta ce ta ce ya banga 'yan mitin ɗin ba. suna bangaren daji an ta ce ikon Allah ko irin afirkan din nan babu Iman ce ce murmushi an ta ce ko na je na gani Iman ta ce a'a karki je na san nan za su zo wancan karin malan suka zo ta ce hakan ya fi ke dai ce ki baki ba bare ki musu rashin kunya ba su rufe baki ba sai ga shi hajiya fati da ka kalle ta kasan ta yi fitina sai kanwar babanta hajiya a basiya tare suka shigo Abasiya ta gaishe da anti ta amsa tana tambayar ta yaran kafin a ta gaishe su zai sa da ya fati. Nu ta gaishe su iman ta wajen na waya. Anti na mutane ne ta gaishe su ta kima kallon bangaren da take. A farace hajiya fati ta ce dama ai dole ki gaishe ni tabbatacciya mara kunya. Yau zuwa ne na ga ƙarshen iskancin naki da rashin kunyar da kike tuciya da ita. gani ga ki ga uban naki a yi ta ta kare ko alamin iman ta ji abin da suke bata ce ba an taro za su yi magana sai kuma ta shiru don iskancin na biya fati ya yi yawa suna nan sai ga dadi bayan sun zauna suka gaisa da antikin girmamawa yana tambayar ta yaran ba karamin mutunta anti yake ba yau ta gaishe shi ma ya amsa mata cike da kulawa yana tambayar lafiyarta sai son mai imanta rabo ta ce ina yi ni dadi alhamdulillahi hajiya fati ta ce to ai baki burge ba ai da shi ma uban naki baki gaishe shi ba tun da abin da ya yi mu shi ya yi shi karamin mara kunya kawai an tsadadi ya ce ba ta gaishe ku ba ne hajiya ta ce ina za ta gaishe mu in ta gaishe mu ai ta girmama mu kenan ya kalli imanin na ya fuska ya ce gaishe su ita ma ta ajiye fuska kasa kasa ta ce ina nan ku cikin su ba wanda ya amsa sai an ta ce zuwa ne mai ido da ido da ke ki faɗa min baki da baki ba kya son sadi ba za ki aure shi ba kin ruguza auren zumuncin da muke son haɗawa iman da a kubula take ta ce i ba na son shi ai ba a auren dole Hajiya kwaci ce ce Salati tana sananciya ta ce in yi lalle na tabbatar da iskancin naki ya shahara Iman ta ce kuma kin san iska ce kika nema wa ɗanki aure? Kika nema wa ɗanki aure na Aisha ce ki nema masa ta kirki ko? Daji da ya daka mata tsawa ta shiru an ta ce ai ke ma bai kamata ba. Kina jefanta da kalmar iskanci ya ji fati. Abin da ruwan sanyi bai yi ba zafi ba zai yi shi ba. Ni shawara ta tunda ta nuna ba ta san sa a haƙura mana. a fata ta antibaji ta ce ai dama na san ku kuke zuga ta gashi nan tana kokarin yi min rashin kunya yo ko ubanki gashi nan zaune ya sai mun rashin kunya bare ki yar cikinsa dan uwarki iman eh, ce ta galla mata ta ce zagi na zaki ba harara ta ba dan ubanki daji ne kuma da kawo mata sa ce wannan din ba mahaifiyarki ba ce hadiza babbar ya ta mu kike kokarin yi wa rashin kunya ta ne ya kawo ruwa ta kalli daji ta ce to daji baka jara iska take ce min ba ta tafe magana ta ce, to ba iska ba ce ana kokarin taimaka miki ma'aurar da ke kar ki ɗaukar mana magana kina ɓata kina bata fambilin mu suna har kike da bakin cewa ba kya son sadiq wa gare shi wanda ya fi sadiq din in ce ko samari irin na 'yan matan da ake ban jinkin taɓa ko da ɗaya masha Allah kyau dai gashi amma an yi kyan banza kuma wallahi ko ki ko ki sosai mun aurar da ki sai dai ki canza wasu iyayen ko zaki na zaki kyawun da duka sai na ga karshen tijarar ki gidan kika zo don uwarki ima arziki ta ma ta ce in ma iskancin ne na ji yar iska ce to shi ma dan naki dan iska ne tunda yake son yar iska alhamdulillahi tunda ba ni ba ni kadai ba ce yar iska su ma din ƴaƴan naki me ko kin zata ba san me suke ba kuma kar ki sake zagar uwa tunda ba wai wani abin taimaki ba sannan na faɗa na kara ba zan auri sadik ba wallahi akan na auri sadik sai dai na shiga duniya an taba ce ta miƙe za ta sharara mata ce ta shiga gabanta tare da haɗe fuska ta mau ta ce karki doke ta a faɗa ta ce idan na doke ta kira mama ta ki ba je an ta ce ta kalli daji ta ce kai mata magana ba na son mu yi fitina dan kar mu yi fitina ya sa din na kyale ta ta take mugayen kalaman da take jifanta da su idan kai matsayinka na uba baka ji ciwon jifan yarka da mugayen kalamai ba ni na ji ciwo matsayina na kanwa uwarta kuma mu ma muna da haƙƙi a kanta ai ita ma a akan ɗan take wannan abun tana nuna a duniya ta fi son ɗanta ko fara ne kusa gauriya tsakanin anti da hajiya fati dadi ya samu ya raba su ta'a da kallon hajiya fati don shi kan shi ɗaurewa yake don kare mata rashin kunya abin da bai taɓa mata ba tun da babban ya suke kuma ta biyu lallaba ta suke amma baya jin daɗin yadda take aiwanta masa 'ya. ya ce maganar gaskiya jiya, fatima a kura da maganar sadiq tunda ta nuna ba ta so kuma miya tsari na babu auren dole ga 'ya'yana ko ma 'yan wasu bana ba da goyon baya sai dai kamar yadda na faɗa miki mama na na baki sati biyu ki fito da mijin aure ko kuma ne miki abin da ba kya so din Iman ce ta sanya kuka an da ta fara fushi ta ce imunya eh, ta za ta fito da mijin aure amma a ƙara mana sati biyu Ajiya Fati ta ce ko awa ɗaya ba mu ƙara mata ba sati biyu kawai. Bari har a ƙara mata wani sati biyun. Arziki ta ce mun ji nan da sati biyun iman za ta kawo mijin aure. Magana ta mutu. Kafin ta kama hannun iman fuhu suka wuce ciki. Don nur dama tuni tana ciki don ba ta son hayaniya. Wannan 'yan hatsaniya sai ta iya tayar mata da ciwonta. suna shiga ɗakin iman ta fashe da kuka tana an cikin amsa masa ni kuma wallahi ban da wanda zan fitar an ce da ce karya kike ki mun baki da saurayi hadiza faɗa min ki nitsu cikin samarin ki waci kalamunta da shi hankalin ki ya kwanta da shi wallahi wulakanci suke shirin mana ki nitsu ko ki nitsu ki bincika a kawo mijin a sati biyu tun da aure nufi ne na Allah kawo mijin yanzu za a yi kawo mijin za a yi ba shi ne yake nufin aure ba aure sai Allah ya nufa amma ni ko ni bana ba da bana ba goyon bayan auren dan matan nan yo har gida ta je yo har gida za ta iya zuwa ta da keki yanda take da biyan nan duk da na gano gadon ta ne kika yi cikin kuka iman ta ce wallahi babu anti ni ba na kula samari nun ta ce akwai anti ba anti ba iman ma da ke kuka sai da ta dago ta zuba mata a ido kusa tare suka ce waye Rojo ce ya yi shirin anti ya jima yana santa kuma yanzu shigowar da na na kira sa na faɗa masa halin da ake ciki. Shi kan shi hankalin shi ya tashi ya nuna shi yake santa. In dai ta amince nan da wa ma zai turo. Tun kafin ya aure yake santa. Walla anti da gaske yake santa kuma na san ya yi shirin. Idan yana son abu da dukkan zuciyarsa yake so. Anti Anti da Iman ne suka girgiza da jin maganar ta. da duk maganar wai shiram yana son ta da aure dafa kafadar iman ce ta ce ya shiram yana son kiki ki nutsu layi da gaske yake kuma zai iya komai akan ki girgiza kai ce tana waye ta ce ba zan auri shirin ba nur nur ta ce saboda me sa ido ta ce don allah karki sa zuciyata ta tarwatse da me zan ji wai an ta ce shiru ta ma rasa abin magana lokaci guda nur ta ruɗe ga shirin na kiranta an ce ta miƙa wa wayar sun jima suna magana ta fahimta kafin ta dauko ta da fahimta ce ba mu da zaɓin da ya wuce mu yi hakan khadija ko kin gwamnati ki aure sadiq din lokaci guda ta sauku ba ta ce wallahi anti ba na son sa akan na aure shi bara na shiga duniya an ta ce ta hade fuska ta ce wallahi na ƙara jin magana shiga duniyar na a bakin ki sai na mangare ki ta shiru ta ce yanzu ya kike so a yi anti ni ba na so ban so kika amince musu ba ni walla ba wanda nake so an tuke ta ja numfashi ta ce na ji ba kya san shirin amma ki amince ya turo ya katse mana a rigiman nan daga baya in ma ba kya san gaske a fasa tunda kuɗin aure ai ba aure ba ne sannan ba ko za a yi ba kuɗi ne kawai fa maybe su kawo ko kuma maganar fatar baki ta shiru nautar ce police ya sa anti ta ce ni dai daga wannan banga kuma abin da zan iya miki ba hadiza Tun dama dama ce mai kwari ta same mu kuma damar huce ta kai ki ta shiru tana gogewa an ta ce na amince ta daga baya sai a fasa ta murmushi tana goge mata wayan fuska ta ce to bar kukan firitin anti jarumata mata ai ban san ki da karaya ba ta murmushi antin ma ya ta ce ko kefa Nur da ta yi shiru wanti ta ce saka min ba shirin din sai mu yi magana. Ta saka mata a wayar ta ta miƙe ta ce to shirya mu wuce. Na san sa ni nisa sun dawo. Nur da ce to iman. Anti dan Allah ki bar ta mana ta ce a'a kin ga dole sai ina kula da ita. Da dai baban naki ya yarda ke ma sai mu tafi can. Girgiza kai ta ce a'a anti na je dinga zuwa saboda Laila. ita kadai ake bari a gidan sai ta ringa yawo yanzu haka ba ta nan an tashi da zanen fashi ta ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah da ya shirya an ta ni na ma rasa gane kanta kamar Laila ta dinga fita tana barin ta sannan yarinyar nan ta yi sati biyu ba ta je ta yi ba ni da sun yarda ma wallahi da sun haɗa min har ita ta je ita kuma ta ta neman kuɗinta. ta iman ta ce wallahi an ta dama haka aka yi to dadi bai yarda ba don ina ji suna zuga shi waya amso suna sai ka ce ya gaza kaza da kaza ya ce a'a kin ga ko ba za su bari kin ga kuwa ba za su bari ki amshi lela ba ta sake ajiyar zuciya ta ce haka ne Allah je ya tsare mana zira'a ke kuma ki dinga kula da ita kina jan ta a jiki ba fada ko duka ba akwai inda ake duka amma ba koyaushe ba ta jinjina kai har mota ta raka su suna ji za su yi kewar juna da nur suka rabu a mota nur ke cewa don allah an ciki lallashe ta ta so ya shirin wallahi yana son ta kuma nima ina son tarayyar su an take ta da numfashi ta ce wato yayin ki kawai kike yi wa fada kike wa fada ko hausa. sai murmushi ta ce ba haka bane anti kawai ba wanda ya cancanta da ita sama da shi ta sake numfashi ta ce Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi shirin a dama dan gidana ne insha Allah kai ki dama za ta so shi idan Allah ya nufa shi ne mijin idan Allah ya nufa shi ne sai ki ga an yi da shi Nur ta sauri ta ce wallahi ba abin da ta isa ta yi mata domin anti ta ce matarsa ta ke ji Iman kin ga ba ta da sanyi ta ce ba anan take ba Allah zai tabbatar mana da alkhairi Nur ta ce amin da daddare sun jima suna waya surem ihu ne kawai bai ba da ta faɗa masa ta amince gobe zai kira daji ya musu bayani Murza ce Allah ya sa ya amince kar ya ce ka da binti ya yi kusa ka ƙara wani ya ce ba zai ce haka ba tun da ga daji a wanda muke so yake so in dai bai takawa shari'a ba sannan wawu ba ina matuƙar ƙaunar sake haɗa zira da anti. kin ga abin zai zai ma zo masa a farin ciki gashi kura hussein gashi rami iman sai murmushi ta ce haka ne ya to idan ya amince goben sai ka faɗa min bayan sun gama suka yi bankwana ta koma waya da mijinta washe gari da dare kira ta yi shaida mata dadi ya amince amma kuma sai da ya masa kwamfilin ɗin? kusan auren shi ya yi auren kusa da kyar shawo kan shi har ya ce zai yi magana da ƙannansa tare da abba kabir ranar asabar ta wa sai su kai kuɗin iyon murna ne kawai nurbate ba amma ba mai iya gane kala farin cikin da ta shiga nan fashirin ya ƙara da cewa ta ba a hakuri ta dinga ɗaukar wayarsa yanzu kwata-kwata ba ta ɗauka. wayarsa ce za ta yi mata ta ce za ta yi mata magana ko ta kira ma akan ta dinga wa ɗaukan wayar shirin tsaki ta ta kashe wayar nur ce murmushi ta ce ko da me zaki in sha Allah sai kin aure yana sati guda na cika kannan daji tare da abin shan suka kai kudin auren iman cikin gidansu abin da ya ba yan uwan daji matukar mamaki musamman hajiya fati har wani gumin kunya ya shiga kirtu mata ga kuma mamakinta na babban gidan da iman ɗin za ta yi aure waye bai san ɗan hafsu ba a faɗin ƙasar nan ko ba ka san baka san sa ba ka san wani abu na shi Sun shiga mamaki da kokonto ba kaɗan ba an yi abu a mutunce inda suka bayar da toshin kuɗi masu yawan gaske shi kan shi dadin iman sai da ya ga yawan kuɗin an taba rikici kaɗai ba ta san wainar da ake tonawa ba sai da yarda ta dawo ta yi mamaki ba kaɗan ba da ta ji shirin ne ya kawo kuɗi kuma ta yi murna ba kaɗan ba da ta lura ima ɗin kamar ba ta cikin yanayi mai daɗi. ba laifi yau ta data a jika da tambayar ta ko ba ta da lafiya ne me take bukata hakan ya sa ta dan sako da zuciyar ima har ta ba mami labarin yadda aka yi hakan ta faru mami ta ta na kai ta ce samun 'yar ruwa kamar aisha sai an tona baiwa allah allah ya bata ladan zumunci ka ta dai mun mamu allah duk ta fi mu cin girma har shi ya mansur din ita da iman ta shiru sai da mami ta gama yaban antitas kafin ta ce don Allah dadi nake so ki roƙa min gobe na fara ki fita gidan anti kawai zan dinga zuwa kuma ina son na gaishe da da kafin na koma school ta ce ki damu zan mishi magana ya insha Allah ki ya hakuri kin ji ta gyara mata kai ta ce akawun ɗinki akwai kuɗi ta girgiza mata kai ta ce shikenan zan saka miki ɗari sun ishe ki yan bukatu kafin ki koma makaranta ta ce na gode nan ta fita ta bar ta ta ci gaba da tunani To masu sauraro, a zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba, insha Allah.